Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara ani Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau 23 ga watan satumba na shekarar 2022 filin namu na nishaɗin girke-girke ne gode Zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa a Ghana da Najeriya sun tattaro mana bayanai akan girke-girke. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da za su ba mu shawarwari akan girke-girke da ta gayyato mana a filinmu na kwalama a Najeriya. Mai sararo barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke inda muke kawo muku girke-girke da shawarwari akan girki da yadda za a inganta shi. A yau dai a wannan zauri tare nake da masu girki wato kwararru a bangaren girke-girke wanda za su ba mu shawarwari akan yadda za mu inganta girkin mu da kuma sirrikan da ke cikin girki wanda yake sa girki ya zama mai armashi mai ban sha'awa. kuma ya sa mai gida dinga tsinke mai yau idan ya gani kuma a dinga fita kunyan baki a cikin zauren namu muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wadda take da sweet twist wato ita ma shugaba ce akan girke-girke sai malama rahama ibrahim wadda take da hazmi catering and services gidan namu da cike yake har matasa a ciki cikin matasan muna tare da maryam abdullahi sai ummu kulsum sani wadda take da kulsum snosh mai a kasance tare da mu kuma a buɗe kunnuwa domin amfana da shawarwarin da za su bada a game da sirrukan girki da kuma abin da ake bukata don girki ya yi daɗi da armashi. barkanku da zuwa nan zaure. Mai sauraron ya saba kowane lokaci mukan kawo girke-girke ne yau dai na gaya muku shawarwari ne za mu bada. Bari mu fara daga uwa maba da mama ta kungiyar masu keke-keke ta arewaci wanda suka sa mata suna apcdn wacce take shugabantar wannan kungiya kuma ta zo da shawarar da za ta ba mata da za su da shi a gidansu ko kuma a wurin sana'ansu na girke-girke hajiya barka da zuwa barka ka dai to shi shawara baya kaɗan baya yawa shawaran da zan bada shine akan mu iyaye mata shawaran da zan bamu kuma shine bamu da wani hujja da za mu jinkirta koyar da 'ya'yanmu mata girki babu shi da zarar yarinya ta samu shekara bakwai zuwa takwas tara goma to mu fara koyar da su wasu nau'uka na girki ba sai tuwo ba ne za ka fara ce ka fara koya ma yaro saboda shekarun shi bai kai wannan ba amma gurin dan yanke-yanke da dan yanka maka dan albasa da dan jajjage da dan zai sa yaro ko yarinya ta samu ra'ayi ta ji kwaɗayin ita ma ta koyi girkin nan zai ba ta sha'awa ga kenan idan tana maka ɗan jajjage kana kusa ɗan miƙo min gishiri ɗan zuba kaza wata rana za ta yi sha'awa ta ce ah, ai na ga mama tana kaza tana kaza tana kaza don haka mm. ni ma bari in kokarta in rika ɗan gwada kun ga a hankali kenan kafin yarinya ta kai wasu shekaru da izinin Allah za ta samu basira na yin girki kuma an cire mata kiwuya ma an cire mata kiwuyayi mm. to kin ga amma aka bar su haka nan a ce sai karatu sai eh, boko sai arabi by the time suka kai ko lokacin da suka kai su yi girkin kuma sai kaga lokaci ya kure musu a lokacin ne za a tura su jami'a a lokacin sun tafi haddan karatu kun ga babu isasshen lokaci da ita iya mace za ta zauna ta koyi wa'annan ayyuka amma da zaran an fara da wuri to insha Allahu rabbi za a samu gangara to kin ga a lokacin ne in an zo aure kuma shi ma ba za a samu matsala ba saboda yanzu duk matsalolin da muke fuskanta yanzu duk ya danganci rashin iya girki na 'ya'yan mata da tattalin gida. Hajja to bari dan tsaye da ke in tambi su matasan saboda kamar su ya fi shafa su ne suke samun matsaloli musamman a auratayyarsu su inda ake ga yanzu mace wai an kai ta gidan miji bai kwanci alfahari da iya girki a alfahari da iya sa hoda ne da jambaki da kashe dan kwali. <laughs> Malama Maryam kuma ga gashi ke matashiya amma ke har wurin ma girkin kin bude kina koyar da girki kina girkin da sauransu me ja ra'ayinki ko a ce ke kina nan kwance kina latsa waya kina tiktok kina dan rayayin ki kika ce wuri ki koyi girki din so dai na dade ina yin wannan girki dan yanzu akalla zan iya kaiwa shekara hudu zuwa biyar da farawa so amma yanzu ne abin yake kara improving yake kara gaba gaba gaskiya abin da ya fi jan ra'ayi na kai saboda ina ga ina son business ina son kasuwanci sosai so na ga yadda mutane suke yin wannan harka ta um, baking haka catering ana dan samun kuɗi zaka samu ka rufa wa kanka asiri mm. wani abin zaka yi da kanka ba sai ka tsaya kana tambaya ba ko aure ka yi baka da wannan matsalar tun kafin na aure nake nake yi so na samu achievement sosai so wannan abin ya jawo ra'ayi na ce bari ni ma na ga ta yaya zan fara wannan abin ta yaya zan yi making ina so in ga ga na kamu kamar yadda wancan yake yi ina son ga ina yin abubuwa na nima on my own na dependent akan kaina wato kin kashe eh, tsuntsu biyu da dutse daya kin da iya zaki iya kula da gidanki eh, eh. sannan kuma gashi zaki yi amfani da wannan ilimin naki na kirkiri yake kuma ki sana'a da shi eh to amma me yasa ke baki bi maganan kallon fim da kallon waya da kwanciya akan gada ba kuma ku abu soyayya wallahi wannan ai ba taimako ba taimakawa kanka kake yi ba in ka ce za ka yi wannan saboda saboda za ka rinka yin abu kana duban gaba yaya rayuwa za ta kasance maka yaya abubuwa zai yanayi yana iya canzawa a kowane wani lokaci so baka san ya za ka tsinci kanka ba kawai dai na ga ya kamata in yi in fara yi in maida shi sana'a na saboda nima in yi independent da kaina abin da ya kara jin na sosai akan wannan abin shine saboda na ga cewar yanzu yanayin yadda maza suke in kai aure dole ga abin da suke so wannan abu ba mai ɗorewa ba ne kullum a ce baka iya abinci ba kullum ku ci indomi ku ci waye ku ci waye din ba zai yiwu ba abincin nan dai shi ne dole sai ka yi shi ta nan ne ma za ka gane miji ne da yake son ka za ku zauna lafiya ba za ku dinka samun wani matsala ba amma a ce baka iya abincin nan ba kwana biyu kwana uku daga aure miji yana ganewa kun fara samun matsala kenan akan samu matsala ita wannan soyayyen da kuke aure ma yana iya mutuwa sosai akan sanadiyan irin wannan saboda an yi aure miji yana tunanin ga yanda kake ga girki ga abubuwa zaka zo kana yi mishi su kuma sai ga akasin haka mm, wato an ce man kana da kyau kara da wanka to kuma sai ba wanka sai ba wanka dole a samu matsala ba wanka saboda zai zo yau ya ga baki yi ba gobe kuma kin yi wancan ba irin dai abin da yake tunanin zai tadda ba ba shi yake gani ba to dole a samu matsala Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaba tattaunawar. Hajiya Ramatu, ke ma ki na wacce kike koyar da girki da kuma yadda kike ki na girke girki daya daga cikin abin da muka lura cewa yana kawo kila matsalar da ya sa matasa ba sa son yin girki shine kiuya. Washin girki wahala ne da shi? Wallahi Hajiya ba wani wahala sa kai ne. da kuma kana son ka sa kanka cewa kana son ka yi abin nan ai kamar yanzu a misali in ka san kana yin girki kullum kullum a ce yau kai girki gobe ka girki ko baka iya ba mm. a misali akwai ran da Allah zai baka iko ka ce ka iya shi so daya wato kawai ka nace kana yi nacewa ne kawai ka dinga mu tun ana kanana tun kana yi kana konewa ka yi targe ya zube a hannu a ce sai ka tuka tuwon nan a ce sai ka yi kaza ai ba dan iyaye mu ba su san mu bane suna san mu ne amma sai ka ga uwa ke kin fita ke ne abinci breakfast din safe ke ne abincin rana ke ne na dare tana daki tana waya tana buhun albasa ba ta iyawa mm. wallahi tallahi hajiya in kika ga mata da yawa wallahi wata rike wuka ba iya shi ba kuma mace wata ma in kika bata albasa haka da bayan shi take yankawa mm. bata san ma inda za ta yi ta soma ba ni ko ba zan bari ina ina aiki yarinya na daki ba tana kwanci saboda idan mutunci na ne idan na kai ta gidan miji yau miji ya ga abokanai ta yi girki kowa ya zo ya lashe an hmm. kuma bata iya ba fa wallahi ba za ta ga kowa ba wato shi ke sa mazan sai su kawo abokan su gida kenan in ka iya za a da kunya ba sun sani kwarai da gaske kuma zai ga ya kashe kuɗi ne ya zo da abokanan shi ya ga ba abinci mai daɗi ko ko ya kira su ba su zo ba ga ce fa nan an yi ga ce fa ne ga komi fa ya ji mai to bari mu zo wurin malama ummu ko akwai wani sirri ne da sanin sani na girki to gaskiya kam girki ba abin tsoro bane kamar yadda mamana ta ce a nan jajircewa dagewa akan yin abu yana matukar taimakawa akan sirri na girki kuma abin da yake damun matasanmu na yanzu ko da girkin ne za a yi ba a girki irin na iyayenmu da kakanni da za ki ga yanzu in miya ce yanzu wannan miyar kuka za su yi mu yadda iyayenmu da kakanninmu suke ba mu labari za ki ga an dora ta da wannan ta tafasa a hankali a hankali a hankali amma mm. yanzu mm. ta fita unguwa ta dawa faka faka faka cikin minti ashirin talatin a ce miki an gama tuwo da miya to ina ku abinci zai yi daɗi. to banda abinci ba wajen lantarki ba ne ga gas <laughs> in dai zai tafasa kawai shi kenan tafasa fari a wannan. za a ci ɗanye ko kuma za a ci hafdon kenan mm. na bakin turawa. to gaskiya ba da lokaci ga girki yana da matukar mahimmanci da kuma jajircewa idan baka iya ba akwai wanda suka iya ka dinga neman shawara kana tuntuɓar su ya abubuwan nan suke suna faɗa maka yadda za ka yi sirrukan girki wani abu ne wanda idan mace ta riki zai taimaka mata ta gane cewa ga abin da yake sa miya ta yi zaki ga abin da yake sa tuwo ya dahu ga abin da yake sa shinkafa ta kyan gani ga yadda za a yi abin da za ka sha ya kawata har ya sa mamiyan mutum ya tsinke ce yana so wa'insu irin abubuwa ne sirrika wanda za ku iya faɗa wa mata yanzu a cikin kafafen rediyo da za su fahimci cewa ga kawai abin da ake nufi a girki. Eh to shi sirrin girki wata macen za ki ga sinadarin da ta yi amfani da shi su ne sirrinta. to da zai sa mata ɗanɗano mai gamsarwa sannan wata kuma za ki ga iya kawata shi ne ko ba haka ba ne to ni a abinda na ɗauki sirrin girki shi ne ni dai sirri abinci ya yi daɗi kin gani hmm. duk sirrin ki dai a ƙarshe dai ki bani abu mai kyau yawwa mai ɗanɗano saboda ai duk sirrin ki in na zo na saka a baki bai yi daɗi ba hmm. ba zan ci ba gaskiya ne to kin fahimta hmm. so a natsu a sa haƙuri a yi haƙuri girki ya nuna dan yana cikin babban sirri babban sirri shine haƙuri da ka shi ya nuna saboda kin ga albasa sai ya nuna zai daɗi daddawa kamar yadda ta yi magana in daddawa bai magana bai nuna ba wari zai haka to kin ga babu daɗi so duk wa'annan abubuwa kawai jajircewa ne da haƙuri su ne sirrin girki sinadarurrukan da za ka yi amfani da su su ma sirrin girki ne so ya kamata iyaye su gane su nuna ma 'ya'yansu tsaftan da sirrukan girkin yanda za su yi su kame gidajensu saboda shi girki bari in muku wani alkawari yana hana saki hmm. rashin iya kuma yana kawo saki komin kyan mace komin kyan kuma komin iya kwalliyanki yin iya tsiya girki da tsabtace gida da tsabtace kai da tsabtace 'ya'ya yana rike aure wani da ya zo ya ci baki iya ba a ranan akwai misalai da yawa da a yanzu dukkanmu mata sai dai mu ki faɗan gaskiya aure da yawa suna mutuwa saboda rashin girki akwai wanda ma muka ji labari ya bada eh, kwana tara ne kwana goma idan bata iya girki ba zai sake ta yana faruwa wanda ya miki mutunci shine wanda zai ce miki ya kai ki kofan gidanku ya ajiye ki ce in kin koyo ki dawo wanda bai miki mutunci ba kuma sake ki zai a rasa dalili to kin ga rashin iya girki yana cikin me zan ce yana cikin yawa aure yana kuma cikin daruran da muke samu yanzu mu a arewacin Najeriya na yawan saki yana girki yana ɗaya daga cikin yawan saki. Wato shi sa wani lokaci kenan mazan sukan cewa bari su auri bata kabila ba don ta bi kila da dabi ne ko kyau ko na iya girki. ya riga san cewa cikin sa lafiya ne. ware domin hanyar zuciyar namiji shine ta ciki an ce ta ta bangaren cikin <laughs> abin da zan kara tunatarwa a akan haka shine ina son kara jawo ra'ayin mata akan yadda za a yi girki ba wai in za ki yi shinkafa ki dan ki kindima mata ruwa abinci ya nuna ya nuna ya lukub har ka zo ba za ka gane taste din ma kake ci ba shinkafa kake ci amma ka ji shi kamar tuwo tuwo ne saboda ya juku ya narke ya yi me zan ce sannan kuma ki san irin eh, wannan spices din da zaki wato kayan kamshin da na dandano da zai rinka gyara miki girki akwai su kala kala duk wanda kike so akwai irin su da zaka samu ka rinka sawa a girkin ka idan ma mace wata iya ba ina aya bata sani ba na ga idan ka je shagon ma masu da kayan abinci sani kana tambaya kace da Allah zai ka gane za su hada maka shi ba wani damuwa itatuwa da ganyayyaki da kuma zaka ga wasu abun suna da kyau a jikinka da in ka sa su a abinci za su suna da kyau suna ƙara lafiya suna ƙara jini da sauransu just to za ki sake karawa eh, so barin karawa akan yadda yar uwata ta ce akan sinadaran girki din nan most especially in kina da garlic dinki da citta danye wato tafarnuwa da tafarnuwa da citta danye shi ma yana ƙara sinadarin girki za ki iya samun cittan ki ɗanye ki kankara bayan ki haɗa da tafarnuwa ki daka ki samu roban ki mai kyau ki zuba a ciki ki rufe shi za ki iya sa a firiza za ki iya sa a fridge in za ki yi abincin ki kika same shi wasu na hada da cittan da tafarnuwa da albasa za ki iya nika shi a wuri daya za ki iya eh, marinating din nama da shi ko kaza ki gwalgwala a cikin nama a cikin nama mm. in kika tashi tafasa naman ki ba sai kin sa ruwa kamar jarka ba a'a ruwa dan daidai wanda kika san zai dafa naman kuma zai shiga cikin naman ya tsotso ya tsotse naman mm, sosai in kaza ne ma haka komai ya koma cikin komai ya koma a ciki sai eh. ana ana kin yi miya a rasa mai kika sa mm. kawai kin yi abu ne tsakaninki da Allah kuma kin san kin yi ne saboda mai gida ya je ya ci daɗi. A ja ko baki da nama ina ga kamar wake ma wake na wake na eh, yana gyara miya. Wake na gyara miya abubuwa ma da yawa ai suna gyara miya sai dai fa in ka ce baka son ka yin da ƙiuyan shine fa mai gida zai je waje yana cin abinci. To mata cire ƙiuya. ni ko abin da na tsana miji na je waje ci abinci maganar Allah ai duk wacce mace me wanda san kishi kanta ta san darajar kanta ina ganin ba za ta so a ce mijinta ya wani ko umma ke ma kina bari ya fita waje a ina fa ai ba ma zai soma ba saboda ya san me zai zo ya tara a gida hmm, wato zai akwai kala kala yana ne yana jiran sa in abin sha ne ma shi ma akwai sai ma duk akwai su ba ma sha'awar ma na wajen ko lalura ta samu kai tafiya wani gari haka aka ce a zai dai ci ne dai kawai ba dai da ba ra'ayi ba ra'ayi bayan mun hango mun hanga mun ce iyaye suna da laifi saboda wani lokaci su ne ba sa ma sa yaran tun suna lokacin su suna kanana su tashi da maganar yin girkin sai an kawo lokacin da an ji wai miji ya sama a hannu sai a ce wai bari a je a koya a cikin wata biyu wata uku ko wace mai koyarwa ne za ta buɗe kwakwalwanki ta zuba miki girkin shekara hamsin a cikin wata biyu ko wata uku wato ba zai yi ba zai yi wallahi ƙarya muke wa kanmu wallahi mazan yanzu ba sa son indomi kin gane aure ne maganar indomi nan ba ba ba za su sha ci ba su ba yan gari ba ne yau da sha shayi da biredi yau da gobe yau da gobe ko biskit kin bashi ti yau kin bashi ti gobe jibi sai ki ji uwar shi ta fara sallama lafiya yake ramewa mm. to bai samu ya ci ba kuma sannan yan matan yanzu da matasan yanzu suna da kiuya a jikinsu su kansu suna da kiuya wasu za a sa su siye abu amma gaba ɗaya hankalinsu ba akan abin yake ba saboda wannan kiwon da suke fama da shi shi yasa ba za su yi shi su zauna su bata lokacin su su yi ba saboda kiwon akwai wa'inda ma sun iya amma kiwon nan ba zai ba su su yi ba ko kuma su ƙara inganta abin da suka sani ba kar a ce wai ka kai yarinya gidan miji in za a kai ta wai an mata miya in aka samu aka mata miyan nan shi kenan a har wani gata suke musu eh, sun ba miya da ma miya akwai da su kuma za su faki idan miji ne sai su je su siyo abincin su zo su dumama su saka su juya a tukunyan su su eh. dumama shi ma wannan tabbas na taba gani an yi saboda kiwon ka ta je ta koyo saboda ba a eh, iya ba dai bata iya ba ba a iya ba kuma ba a so a san ba a iya ba kinga girman kai ma yana akwai a ba mata shawara musamman matasa mata don su sani cewa wannan shine sirrin rike cikin gida hmm, wani shawara za ku ba ma'aurata da masu ci wanda suka dade a ciki suke samun matsaloli da kuma waɗanda suke sababbin shiga da kuma wanda suke da niyyar shiga akan maganar harkar girki kamar dai sababbin shigan nan yanzu mazan yanzu girki wallahi duk kuɗin baban yarinya duk arzikinsu duk wani suna da uban yarinya zai wallahi in yarinya wata iya girki ba sunanta sori babban sori kuwa don haka iyaye ni kuma kiran da nake mana shi mu yi haƙuri mu nuna ma yaran mu ba wani mafita sai ɗakin girki to gaskiya girki yana taimaka sosai ga zamantakewa aure yan mata masu shirin shiga da matan aure a ƙara ƙaini wajen ƙawata girki da kuma abubuwan tanɗe-tanɗe. sannan matasa yan uwana yanzu za su yan mata ne za su yi aure so in kiwuya kike fama da shi ki daure ki cire wannan kiwuyan a jikinki ki tashi ki koya girki saboda nan gaba ba za ki ga amfanin shi ba yanzu amma nan gaba za ki san me kike kuma za ki ga amfanin shi sosai. Mm, sai ya daina fita da ke cin shawarma. <laughs> na yarda da ke da dalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a Kumasi tare da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum Hajiya Hausa Kadir Ingilishi. A shirinmu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren yar jarida Hajiya Hafsa Kadir English da za mu tattauna kuma akan abincin Ghana kamar yadda ka sani. Abincin yau mun ko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe, wasu kira shi Gari, wasu su kira shi yo. Duka dai za mu saurari yadda ake yin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau wannan abincin a gana dalibai a makarantu tun na jami'a har na sakandare sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe. Mm-hmm. Wato wake ne da ake sarrafawa. To wannan abincin ya ake yin sa? Wato wannan abinci ana ce masa yoko gari. yoke gari. Mm. yon wacin wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wacin garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aibe aibe eh aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma yan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi yayi taushi sosai eh taushi har kaman zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa eh shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato hausawa mu na ce masa ayaba wanda za ka iya ka soya to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya bina ya bina. in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi shi ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu zaki ci in kin ɗibo waken she ki zuba masa manjan amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soyawa kai shin shi daban ne to she a ɗiba wasu eh wasu suna cewa suna son shishin don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi she su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbaɗa ɗan gari domin idan ka ci ya ɗan rike maka ciki wani lokaci to kin ga ɗin nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi ɗin nan za ki iya sai da kunun ki sai ki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ci da shi shi sa ma ana iya ce abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa eh, eh, abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gani shi sa kin yi balance dieting ki kin samu kin ciyo Mm, wasu kuma yawanci waken ana yin shi kamar miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki yi kaman stewinki kin yanka dan manjanki kin dora wuta kin yanyanka albasanki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirinki kin zuba a ciki kin markada dan atarugunki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sayin wasu ma na dan um, yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki zuba a ciki sheki ki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage eh, da za ka iya cin kowane abinci kuma da shi wake ɗaya ɗaya shi wake ɗaya ɗaya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata kwata kwata kwata kwata kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi siyu da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci. Na gode kwarai hajiya Hafsa Kadir English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da gabatar hawa Abdulkarim yau. Masu saurare baki da abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da na gabatarwa zafi Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. yau ta